بدعتهم ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء شادي رمضان هجرة تدود دري ودود أربعين دعوكو بيدي دا شاوكو قوتان قد شكرا تدود بيد إشرين دعوكو تفسير سورة الأنكبوت أيو إن شاء الله kuma karatunmu yana ɗauke da bayani akan fitina ga muminai fitina ga muminai mun gabatar da bayani akan fitina a tafsirin surati ali imran da surati al da suratul tauba da suratul kahfi da suratul anbiya haka ma bara a tafsirin suratul furqan amma babu wata sura daga cikin surorin alkur'ani wacce take magana kacokan akan fitina fiye da wannan sura suratul ankabut sura ce da take magana akan fitina ta Allah subhanahu wa muna roƙon Allah ya tseratar da mu daga fitinar imani بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Alif lam mim Allah subhanahu wa ta'ala ya fara wannan sura da tambaya a hasiban nasu ayyuka rabu yanzu mutane suna tsammani za a bar su bi gairi iftibarin walabtila'in mutane suna tsammanin za a bar su babu jarabawa an ya kulu amanna idan suka ce mun yi imani wahun layu tanun ba za a jefa musu fitina ba wato mutum yana ɗauka in ya musulunta shi ke nasa ya zauna lafiya Allah yake wannan tambaya idan ka karbi addinin musulunci ka zauna lafiya ba za a jefa maka fitina ta dukiyarka ba ba za a jefa maka fitina ta rayukanku ba za ku zauna ku ji daɗin rayuwa wato allah madaukaki yana nuna wannan ba zai yiwu ba yace a gaba ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله والذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ولقد فتنا الذين من قبلهم Allah madaukake ce kuma hakika mun fitini waɗanda suka gabace su wato ba daga kanku bane ma yanzu ake fara fitina din tun zamanin da Allah madaukaki ya jefa fitina ga waɗanda suka suka yi rayuwa suka ne zuwa mu annabawa da muminai Allah ya jefa musu fitintinu mutanen da saboda ka har mutanen na yanzu mutanen yanzu su ma ba tsira za su yi ba kowa sai Allah ya jarraba shi wa laqad fatanna alladhina min qablihim haqiqa mun fitini waɗanda suka gabace su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu lallai ne Allah zai san waɗanda suka yi gaskiya a imaninsu wala ya'laman al-kazibin kuma lallai ne Allah zai san makaryata wato kenan za a mana jarabawa ta imani don haka fitina ga mumini abu ne mara makawa tun mutumin da ya zama zamanto mumini ne ya zauna da shi babu makawa ne sai Allah maɗaukaki ya jefa maka fitina a rayuwarka wannan ka'ida ce yana daga cikin dalilai da ya sa kake gani fitina ta fi yawa a sassan musulmai a duniya gaba ɗayanta jarabawa ce ta Allah ba kiyayya ba ce jarabawa ce wannan ba wuri guda ba ne Allah ya faɗa mana a cikin alkur'ani a wurare daban-daban saboda haka duk musulmin da ke tsammanin zai zauna lafiya Allah bai jarabce shi ba to gaskiya bai ma san alkur'ani ba shi yasa Allah ya fara da tambaya a hasiban nasu an yi taraku an kulu amanna wa hum la yuftanun ku ce mun yi imani Allah ya barku ku zauna lafiya a sai Allah ya jefa muku fitina fitinan nan ne ya hikimarta saboda za a san mai gaskiya za a san makaryaci yanzu ko tashin hankali da muke fama da shi ai daga yanzu ka fara gane makaryata hanya ko ba za mu nemi maganin bindiga ba maganin karfe layan bata baya son ya mutu a suratu ali imran aya ta 142 am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin Allah yace har ma kuna tsammani za ku shiga aljanna tun Allah bai san waɗanda suka dage akan imani ba waɗanda suke masu haƙuri sai Allah ya san su a suratu ala imran aya ta 179 ma kana allah li yadhara al mu'minina ala ma antum alayh allah ba zai taba kyale mu'minai a halin rayuwar da suke ba allah ba zai taba kyale mu ba ya faɗa ana zaune lafiya a allah ba zai bari ba hatta yamiza al khabisa min al tayyib sai allah ya ware mummuna daga kyakkyawa wa ma kana Allah li yutli'akum 'ala al-ghaib a surat at-tauba fa aya ta 16 am hasibtum an tutraku shin kuna tsammanin Allah zai bar ku tun bai san waɗanda suka dage akan imani ba wa lam yattakhidhu min duni Allah wala rasulihi wala al na waliya waɗanda ba su riki wani Allah ba ba su riki wani manzon Allah ba ba su riki wani mumini abin wato neman kariya ba abin jibinta idan fitina ta yi fitina za ka ga munafiki yana gudun muminai yana neman kafirai wallahu kabirun bi mata mun Allah yake yana sanar da abin da muke aikatawa domin haka fitina ga mumini abu ne wanda babu makawa a kansa mun gabatar da bayani a game da hadisin Anas bin Malik wannan hadisin da ya shahara mutane sun san shi alfitinatu na'imatu la'ana Allahu man aqabaha wato fitina tana bacci Allah ya ne ma wanda ya farkar da ita da wannan magana banza ce magana ce wadda ba ta da asali fitina ba ta bacci idanun ta biyu magana yana sun sulatu ba'ifa hadisi na 3258 ba'iful jami'i sagir hadisi na 424 ibn al-qayyim al-jawziya game da wannan sura ni ban ga malamin da ya fitar da ilimi karkashin wannan sura kamar shi ba suratul ankabut yake Allah madaukaki ya mishi baiwa ta zurfin bincike yana da zurfin ilimi kwarai ya yi magana game da wannan sura a shiga fatul lahafani littafinsa igafatul mahfal mujallar na shafi na 160 ya ce fitinar da allah madaukaki yake magana a kanta a wannan sura wa haza amun fi jami'il khalqi wannan fitina ta shafi dukkan yan adam dukkan mutane allah madaukaki ba zai ban mu ba sai ya mana fitina kuma in ka dubi rayuwar mu da ka gani a cike take da fitina babu shakka Allah ya faɗa a ƙur'ani kuma abin da Allah ya faɗa gaskiya ne in ka dubi tsarin rayuwar mu kai ka san a fitina muke jamdul kamil jauziya ya ce in tuhina ba'abuhum bi ba'd zaka ga zaman da muke yi wani fitina ne ga wani fam tuhina ar-rusul bil mursal ilayhi manzanni fitina ne ga waɗanda aka aika musu wa da'awatuhum ila al-haqqi wa sabri ala adahum manzanni idan Allah ya aika su ya tura su ya ba su sako su yi kira zuwa ga gaskiya to za ka ga manzanni su ne suka fi kowa samun cutuwa da kuma dauriya da haƙuri da hammalatul mashaku fi tabligihim risalati rabbihim su dage su turje suna haƙuri game da wahalhalu da za su samu ta wajen isar da sakonnin Allah wamtuhina hinal mursal ilaihim bir rusuli wa hal yuti'unahu to idan Allah ya tura manzannin manzannin da suka tafi fitina na tsakaninsu da mabiya shin mabiyan za su bi su ko ba za su bi su ba wa yansurunahum za su taimaka wa manzannin ko a'a wa yusaddiqunahum za su gaskanta su am yakfuruna fi ko za su kafirce musu wa yarudduna alaihim wa yuqatilunahum maimakon mabiya su taimaka wa manzanni sai a waye gari ma sun kafirce wa manzanni har ma suna yakan su to in ka lura tsakanin manzanni da waɗanda aka aika su gare su fitina ne sai ce to ba manzanni kaɗai ba wamtu hinar ulama ubil juhali malamai ma haka fitina ce ga jahilai malamai fitina ne ga jahilai hal na idan Allah ya baka ilimi wannan ilimi ya zama fitina gare ka shin za ka koyar da wannan ilimi idan kaga jahili ka karantar da shi wa yansahunahum ka yi mai nasiha tun da yana aikata abu bai sani ba wa yasbiruna ala ta'limihim za ka yi hakuri wajen karantar da jahili wa nusihim da yin nasiha wa irshadihim da shiryar da shi wa lawazim zalik kaga kenan in baka yi ba to ilimin ka ya zama fitina gare ka idan Allah ya karantar da kai ka ki karantar da mutane babu shakka wani ilimi musiba ce gare ka to idan ko za ka karantar da mutanen nan ma musibar ce fitinan ne don allah maɗaukaki zai jarabce ka dole sai ka yi haƙuri idan ka kasa haƙuri karantarwa ma ba zai yi ba ya ce to su ma jahilan haka ne allah ya fitine su bil ji hal yuti'unahum wa yahtaduna bihim kana zaune ka da ilimi sai allah ya turo wanda ya fi ka ilimi kaga wannan jarabawa ce gare ka saboda ba ka son shi idan ya faɗi gaskiya za ka ɗauka ko a'a idan mutum ya faɗi gaskiya ta ƙi ɗauka kaga zuwansa fitina ne gare ka Allah shi kare ya ce wamtu hinal muluku bin ra'iyya su ma masu mulki talakawan su fitina ne gare su war ra'iyatu bil muluki talakawan ma fitina ne ga masu mulki wamtu hinal agniya bil fuqara Allah ya jarabci mawadata da talakawa wal fuqara bil agniya haka nan kuma matalauta din an jarabce su da mawadata to haka in ka dubi rayuwar gaba daya Allah tabaraka ta'ala ya tsara ta ne akan jarabawa akan fitina kuma kowane gida ka duba za ka ga irin fitinar da Allah ya sa musu dabanci wani gidan za ka samu matsalan gidan mai gidan ne shi kansa amma matar gidan da ɗan gidan duk mutanen kirki amma mai gidan hatsabibi ne hakuri suke da shi kawai wani gidan in ka duba sai ka ga mai gidan mutumin kwarai ne dan gidan ba mutumin kwarai ne amma uwar dan ta kasa zama aure saboda haka shi mijin nata yana na ya rasa yanda zai hakuri yake da ita kawai dan ya rasa yanda zai to wani gidan kuma za ka ga da uban da uwan dun na kwarai ne amma ƴaƴan sun lalace kaga su kuma ana jaraba su ne da ƴaƴansu wasu za ka ga fitinansu ta makwabta ne wato rayuwar gaba daya Allah madaukaki ya tsara ta ne akan fitina kuma Allah yana sanar da mu ne abin da ya riga ya tabbatar da shi misali a suratul an'am aya ta 53 ya riga ya faɗa ya ce wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd haka muka sa sashi ya zama fitina ga sashi a rayuwar duniya abin sha'awa ne za ka ga wani yaro yana tambaya babana mutumin banza ne ya ya yabi addini baya ko sallah sai ji daɗi ce yanzu ga ɗaya shiri uba kuma ya haɗa to wani kuma za ka samu uban ne shiryayye ɗan kuma ya ƙi allah maɗaukaki ya riga ya sa fitina tsakanin muyan ya riga ya faɗa kuma in ka dubi suratul anbiya aya ta 35 yace wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un za mu muku jaraba wannan da alkhairi mu muku jaraba wannan da sharri yanzu wani idan ya samu zai dauka samun sa shine dadi ba dadi bane idan ka samu fitina ne in ka rasa fitina ne shine abinda Allah yake nufi da zai jarabce mu da alkhairi da sharri ka samu fitina ne baka samu wa fitina ne saboda idan ka samu to fitina ka ita ce bin Allah da wannan dukiya biyayya ga Allah Ta baraka wata'ala da wannan dukiya idan ka rasa fa idan ka rasa fitina ka ita ce haƙuri da hukuncin Allah Ta baraka wata'ala domin wani in ya rasa ba zai haƙurin ba so kaga kenan da samu da rashi duk fitina ne a suratul anfali aya ta 28 Allah madaukaki yace wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna ku sani da dukiyanku da 'ya'yanku duk fitina ne kaga wani yana ganin kamar samun da ni'ima ne Allah ya ce fitina ce saboda haka yasa mutanen farko idan suka haihu ya mutu sai su dinga murna saboda shine dan kware dan arziki kan ana haihuwa yaro ya mutu bai balaga ba to wannan ceton ka zai ba sai zaka cece shi ba ana tashi a filin hisabi yana neman ina baba saboda shi dama ba mai tafiya wuta bane damuwarsa ya za a yi ya ga iyayensa ya cece su zuwa ga aljanna manzon Allah ya ce hatta dan bari yaro idan an barar da shi in ya tashi da cibiyarsa ko da cibiyarsa sai ya kai iyayensa gidan aljanna da cibiyarsa to saboda haka kai kana ganin haihuwa ni'ima ce Allah ya ce fitina ce eh, haihuwa fitina ce innama amwalukum wa auladukum fitna inji Allah tunda aka ce inna ma ashe babu wani daɗi da dukiyarku da 'ya'yanku duk fitina ne wa anna Allah indahu ajrun azim wurin Allah ake samun lada babba to kaga kenan Allah ya duk inda ka duba cikin alkur'ani ya tabbatar mana rayuwar an dinke ta ne da fitina wannan fitina kuwa ana magana ne akan wanda take shafar mumini in ka dawo ta hadisan manzon Allah akwai hadisan Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma yazalu bala'u bil mu'min wal mu'mina bala'i baya rabuwa da mumini namiji ko mace bala'i ba zai rabu da kai ba bala'i shine jarabawa fitina ba ta rabuwa ga mumini namiji ko mace fi nafsihi wa waladihi wa malihi yau a taba dukiyarsa gobe a taba 'ya'yansa jibi a taba shi kansa ransa kai za ka ɗauka tana son ka zauna lafiya ka ji daɗin yau kamar jiya a ba haka ba ne Allah zai taɓa dukiyarka a yau gobe kuma ya taɓa jikinka jibi ya taɓa eh, ƴaƴanka manzon Allah ya ce ba za a bar haka ba hatta yalka Allah wa ma alaihi kafiya har sai ka haɗu da Allah babu sauran laifi a gare ka ah, domin ita fitina ga mumini rahama ce shi mumini duk sa'ilin da ransa ya ɓaci sai Allah ya ce wa mala'iku ku rubuta lada wannan abu ya tada hankalinka sai Allah ya ce wa mala'iku ku rubuta lada <clears throat> shi mumini idan hankalinsa ya tashi lada ne idan ya ji zafi lada ne idan ransa ya ɓaci lada ne ya nema bai samu ba lada ne saboda ka idan mumini ya kamu da rashin lafiya binni shi da yake lada ne so wannan fitinar ga mumini rahama ce saboda haka annabi ya ce fitinar ba ta rabuwa da mumini yau a taba shi ta jikinsa gobe ta dukiyarsa jibi ta 'ya'yansa har ranar da zai haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala wato wannan ya kamata musulmi ya kwanda sanin haka ya kamata musulmi ya san da haka domin rashin sanin haka shi ke sa in fitina ta samu mutum kaga ya rabu da imaninsa Allah ya kare mu wannan hadisin yana littafin muwaffa ya zo da lafazin ma ya zalul mu'min yusabu fi waladihi wa khafatihi hatta Allah wa laysa lahu khati'a mu'mini baya gushewa Allah yana taba shi ta 'ya'yansa da wasu na jikinsa shine khafatihi wanda ma ya kusance ka sai kaga Allah ya taba shi saboda kai Allah yana iya jefa fitina ga aboki saboda ya jarabci aboki saboda a jaraba imanin abokin akwai hadisin abu huraira wanda ya taho da lafazin wala ya zalun mu'min yusibuhul bala'u wannan riwaya ce ta imamu muslim shi mumini bala'i baya gushewa yana samun sa, wala ya zalun mu'minu yusibuhul bala'u mumini baya gushewa bala'i yana samun sa. kaga annabi ya tabbatar ba zai yi bane ka rayu ba musiba ba zai yi ba fala budda ma dumta hayya muddin tana da rai ta fitina tana tare da kai in ka dubi suratul baqara ah, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wa thamarati Allah ya kirga su ya ranti sai mun jarafa ku sai mun jefa muku bala'i min al-khawf na tsoro ai yanzu bala'i da muke fama da shi kenan daga nan garin zuwa can garin fargaba ya kama ka za ka isa ko za ka an datse hanya Ta wannan jarabawa ce kar ka ɗauka wai dabarar ɗan adam zai iya za ka iya raba shi da ba zai yi ba wal Allah ya jarabce ku da yunwa a dinga fari wa naqsin min al wal anfusi was samarati da tawayar dukiya da tawayar rayuka da tawayar ya'yan itatuwa an yi noma noman babu albarka a yi noman ya zama to ba a samu amfani ba ko ko Allah madaukake ya saukar da musiba ai ta kashe kashe wannan kashe kashen da duk ake karka dauka Allah bai sani ba wallahi ya sani wallahi Allah ya fi kowa sani kai ba ma ya sani ba shi ya tsara akwai hikimar da ta sa ya tsara wannan saboda shi dan adam wani lokaci ta taba shin nan kan sa ya waiwaya ya gyara halinsa saudata wannan yana iya zama ishara gare mu ta yadda za mu gane cewa mun bar tafarkin kakanninmu da iyaye mu dawo sahu mu dawo sahu Allah yakan jarabci bayi da hikima da yawa al-Imam Sa'di a littafin Tafsir Karim Rahman da juz'i na farko shafin 115 yace akhbara ta'ala annahu la budda an yabtali 'abdahu bil mihan Allah ya ba mu labari dole ne sai ya jarabci bawansa da jarabobi iri-iri jarabawa iri-iri almihan me yasa Allah madaukaki zai yi jaraba wannan wannan babban tambaya ce da ya kamata a ce mun san amsarta tunda babu makawa za a mana za a mana fitina za a jefa mana fitina za a mana jarabawa me hikimar jarabawa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana a surar dan da muke karantawa ya tabayyana sadiqu min al-kadhib saboda mai gaskiya ga imaninsa ya bayyana makaryaci ma ya bayyana idan aka ce ana tafiya akan imani ba za ka gane imanin gaskiya wani sai an shiga jarabawa an shiga jarabawa za ka gane wani aƙidarsa ba ta yi ƙarfi ba wa hadhihi sunnatuhu ta'ala fi ibadihi wannan sunna ce ta Allah tsarin halitta ne karka dauka daga kanku aka fara idan ka karanta tarihin manzannin Allah ka karanta tarihin annabawa magabata da al'ummomin da suka wuce kaga irin bala'in da ya same su wallahi in ku katanta da halin da muke ciki sai kaga mu na filaci namu bai kai nasu ba to don haka ba daga kan ba aka fara ba shine abin da Allah ya faɗa mana a farkon surar nan kar ku ɗauka daga kanku ne wa laqad fatanna allazina min qablihi kafin kuma mun jefa fitina din li'anna sarra law istamarra bi ahli al-iman wa lam yahsun yahsun ma'aha la hasala al-ikhtilat alladhi huwa fasad ya zamanto idan kayi imani sai a baku zaman lafiya a to ka mutane ba za su gane kimar imanin ba kuma shi Allah subhanahu wata'ala bai yadda ka yi imani da harshe kadai ba misali idan ka ce na yi imani kana sallah kana azumi eh ka yi kokari ko ka yi kokari amma wannan bai ishi Allah ba ai akwai wasu abubuwa da suke zuciyarka akwai abin da kake so soyayyarka sai Allah ya taba ta zai taba soyayyarka ya gani shin ta gefen soyayya kana son Allah zai taba tsoronka ya gani shin ta gefen tsoro kana son Allah wato duk abin da yake halaye na kore Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bana jarabawa akai wa hikmatullahi taktabi tamyiz ahli alkhair min ahli shar hafihi fa'idatun miha me ya hikimar jarabawan jarabawa ita ce ke tabbatar da imanin ka yana da karfi ko imanin sa yana da rauni la izalata ma ma almu'minina min kar ka dauka don an ce Allah yana jefa fitina ga mu'minai sai ce Allah bai san su a'a Allah madaukaki ya ce ma kana Allah li yubi'a Allah baya aikata wani abu wanda zai sa imanin mumini ya lalace jarabawa ce yake wa muminin domin imaninsa ya tabbata na kwarai saboda ka idan Allah ya mada jarabawa babu shakka ya mana ne saboda me saboda mai gaskiya ya bayyana makaryaci ya bayyana mai rauni ya bayyana idan ka gane kana da rauni za ka yi ƙoƙarin gyara kafin ka mutu domin amfanin gyaran kenan saboda rayuwar kiyama to idan mutum ya ji wannan a farkon suran nan Allah zai yi jarabawa ga muminai mutum sai ce kafirai ashe sun zauna lafiya su sun ji daɗi me Allah ya ce a gaba أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء idan ka je an ce za a yi jarabawa ga muminai a yi ta jefa fitina gare su kaga za ka ɗauka kamar to kafirai sun huta kenan sai Allah ya ce a'a am hasiban ladina ya'maluna sayyi'ati shi waɗanda suke aikata munanan ayyuka suna tsammani an yasbiquna sun tsere mana za su zauna duniya su ji daɗi sa'a ma ya kuma Allah ya ce wannan hukuncin da suka yi tir da shi tir da wannan hukunci ashe ga kafiran ma ba za su zauna lafiya ba an dai fara bayani ne game da cewa Allah zai jefa fitina ga muminai amma karka ɗauka kafiran ma sun zauna lafiya ita duniyar Allah bai yi ta su ji daɗin ta ba wannan ma ya zo cikin bayanin ibn qayyim jawziya amma maganar ya yi ta a farkon eh, mujalla na uku zadul ma'ad littafin zadul ma'ad ya yi sharhi game da farkon suratul ankabut yace fa inna nasa idza ursila ilaihim ar-rusulu baina amrayn su manzanni idan sun taho to mutane suna kasancewa tsakanin hali biyu idan Allah ya aiko manzanni jama'a suna zama kashi biyu imma an ya kula ahaduhum amanna imma a samu mutum ya ce ya yi imani da manzon da ya zo wa imma Allah ya kula zalika ko a samu mutum ya ki bin manzon bal yastamiru ala sayyi'ati wal kufri Allah ya turo manzo ya ki gaskanta manzon ya ci gaba da rayuwarsa ta kafirci to shine sai ibnu qayyim jawzi ya ce wato duk sa'ilin da Allah ya aika manzanni mutane kashi biyu ne ko dai sun bi manzanni ko sun ki bin manzanni to sai Allah ya fara da waɗanda suka bi manzanni faman qala amanna wanda ya ce wa manzanni mun gaskanta ku mun bi ku to Allah ba zai bashi ba imtahanahu rabbuhu wabtalahu wa fatanahu Allah sai ya jefa mar bala'i da jarabawa da fitina wanda yace ya bi manzo to sai Allah ya jarabce shi me ake nufi da fitina al-fitnatu al-ibtila wal ikhtibar ai ma'anar fitina ita ce jarabawa ma'anan fitina jarabawa saboda kai na aka ce Allah zai fitine shi wato Allah zai mai jarabawa da aka turo annabi ka ce ka yi imani to Allah ba zai kyale ka ba sai ya jaraba ka da gaske ne kuwa li yatabayyana sadiqu min al-kadhib saboda a gane mai gaskiya daga makarici to wannan kenan wa man lam yaqul amanna idan Allah ya turo manzo sai ya kasance wani ya bin manzon fala ya hasibu annahu yu'jizu Allah to shi ma kar yayi tsammani ya gagara Allah ويفوته ويسبقه فمن آمن بالرسل وأطاءهم إذن كي إيماني دمنزو إذن كي بيايا دمنزو آداه أعداؤهم وآذوه makiyan manzon sun zama makiyanka saboda ka za su cutar da kai su wahal da kai fabtuliya bima yu'limuhu saboda ka samu jarabawa jarabawan nan kana samun ta ne saboda imanin to karka dauka kai kadai ne wa illam yu'min bihim wa lam yuti'hum wanda yake bin manzanni yake biyayya gare su shi ma ba zai zauna lafiya ba uqiba fi dunya wal akhirah Allah zai mar uquba a nan duniya da lahira fa hasala lahu ma yu'limuhu shi ma dai zai gamu da abin da zai zai dandana mai don haka yanda musulmi ya ɗanɗana fitina haka kafiri shi ma zai ɗanɗana fitina amma ina suke bambanta ta ina ne suka bambanta yana cewa fala budda min husulil alami likulli nafsin amanat aw raqibat anil iman ibn qayyim jawziya yace idan Allah ya aiko manzo da wanda ya bi manzon da wanda bai bi manzon ba kowannen su zai gamu da fitina kowannen su zai gamu da fitina sai dai ta inda suke bambanta lakin nan almu'mini hasulu lahu al'alamu fi dunya ibtida'a kai mu'mini fitinar da Allah yake sa maka akan imani a nan duniya ne kadai nan ne kadai thumma takunu lahu al'aqibatu fi dunya wal akhirah a duniyar ma wannan fitinar ba za ta tabbata ba Allah zai kauda ita zai jaraba ka ne amma zai dauke wannan fitina saboda haka duk wata musiba da kaga musulmai sun shiga ka daina tunanin wannan musibar ta dawwama ba za ta dawwama ba jarabawa ce Allah yake wa muminai kuma za a kai lokacin da an ma wuce an manta me dalili saboda Allah ya yi alkawari fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra duk tsanani in ya jefa shi ga mumini to zai kawo sauki a bayan shi ibn al-qayyim jawziya yace shi mumini idan Allah ya mai jarabawa na imani wannan jarabawan da farko a duniya ma ba ta tabbata daga baya Allah zai kauda ita to sannan ga ladan ka na nan tili ka kuma ci jarabawa imaninka ka yayi karfi to kaga kai ka ci riba amma shi kafiri fa wal mu'ridu anil imani tahsulu lahu al-ladzatu ibtida'an a nan duniya kafiri yakan samu dan jin daɗi sai ɗauka a ah, ba ai rayuwa ta yi mai ai saboda kafircinsa ne yana nan Allah ya dan kyale shi thumma yasiru ila al-adami daimi ana taba shi dan ba za a bar shi ba shi kafiri in ya mutu to yana shiga fitinar da tafi kowace girma ita ce fitina mai dawama akan har abada to amma shi mumini fitinar da Allah yake mar kafin ya mutu a nan duniya ne Allah zai kauda wannan fitina sannan ga lada kuma wannan fitina iyakar ta duniya don haka babu ita a lahira to kaga Allah ya yi alkawari saboda haka yasa ibn qayyim jawziya yake cewa jaraba wanda Allah yake yi ba ga musulmai kadai bane shi yasa a farkon suran Allah subhanahu wata'ala yake a hasiban nasu a hasiban nasu kaga kenan duka mutane suna samun wannan jarabawa amma shi mumini yana cin ribar wannan jarabawa a duniya da lahira shi kuma kafiri hasara yake yi a rayuwarsa ta lahira Eh, don haka in ka dubi yadda Allah kullum yake nuna mana rayuwa ta lahira yana gwada mana tafi ta duniya kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tazaruna al-akhira wata ayar fa inna haula yuhibbuna al-ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila saboda haka ibnu qayyim jawziya yace fal hasmu kullu al-hasmi wajibi ne musulmi ya tirje ya dage kowannen mu akwai fitina da Allah ya jefa mar ka je kai tunani fitina ka ta ina ne kowa da irin inda Allah ya jefa mar fitina wani ta talauci wani ta jikinsa rashin lafiya wani ta matarsa wani ta ɗansa wani ta mijinta ka dubi ta inda Allah maɗaukaki ya jefa maka fitina sannan ka yi ƙoƙari ka ga cewar ka ci wannan jarabawa eh, wannan shine sakon da ibn al-qayyim yake nasiha gare mu a littafin zadul ma'ad ya bada misali ya bada misali da sakon Aisha Allah ya kara mata yarda lokacin Muawiya Muawiya bin Abi Sufyan Allah ya kara mata yarda yana shugaban musulmai sai ya aiko ma Aisha tana Madina shi kuma yana Syria yace yana son ta yi mai nasiha aisha ta sa aka rubuta mai hadisin manzon Allah guda ɗaya tak man arba Allah bi sakatin nasi kafahu Allah munatan nasi wanda ya nemi yardan Allah kawai amma ya sani mutane ransu ba zai musu daɗi ba mutane ba za su so ba amma shi ya zaɓi ya bi yardan Allah ko da duniya za ta kishi. idan mutum ya yi haka aisha ta ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allah zai isar maka ɗawainiyar mutanen da duk wata mugunta da za a kulla mishi allah zai isar mishi kuma duk wata hanya ta nasara allah zai buɗa mishi wato ka dubi allah kar ka dubi mutane kar ka dubi daɗaɗa dama ɗan adam sai ta ce wa man arban nasa bi sakatillahi wanda ko ya nemi yardan mutane ta hanyar fusatar da Allah lam yughnu anhu min Allah shay'a ba ka wadatar masa komi game da Allah saboda ka in ka ce za bi mutane ka saba ma Allah to ba za ka samu biyan bukata ba ba za ka taba samun biyan bukata ba ibnu qayyim jawziya yace in ka dubi yanda halin rayuwa a duniya yake a yau zaka ga hadisin aisha nan yana aiki a kanmu za ka ga hadisin aisha yana aiki a kanmu allah yakan jaraba ka sai ya kai ka wani gari ko wata unguwa ka zauna ita wannan unguwa kafirai sun fi yawa idan ka zauna a wannan unguwa to za ka ga fasadi iri-iri jarabawa ce allah ce maka sai ka ce a tun da dai kana wannan unguwa ai larura ta zo don haka ana buki sai aka haifo makwalban giya guda ɗaya. to kaga musiba ta samu mutum yace in kadu man ta'ammala ahwal al'alami ra'a hadha kaseeran yace in kadu bi halin duniya haka zaka gani wani ya samu kansa a cikin yan bid'a fi man yu'inu ahlal bid'i ala bid'ihim haraban min uqubatihim yana tsakiyar masu aikata bid'a kuma lokacin bid'a ta yi lokacin aikata bid'an yayi sai aka aiko mai muna bukatar gudunmawanka ya sani har ga Allah abin da za a yi nan bid'a ne to amma kuma yana tsoron sharrin saboda ka sai ya dauki kudi ya ba su kaga shi ma fitina sake na fi man yu'idu ruasa ala aqrabihim al-fasida kana tare da shugaba musamman masu mulki za ga mutum yana tare da mai mulki mai mulkin mutumin banza ne zai kira ka ce yi min kaza wannan abin kuma ya saba ma Allah ya saba umarnin manzon Allah shine yace abinda Aisha take cewa idan ka samu kanka a irin wannan hali ka tsaya ma Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya tsaya ma Allah Allah zai isar ma duk wani sharri wanda za a kulla mishi saboda haka idan mutanen banza sun neme ka bada da gudunmawa ba za ka yi ba babu kanan larura Allah ya zama shine gabanka ba wani shugaba ba ba tsoron kowa ba wato ka fi tsoron Allah akan kowa yace ah, imtana aminan muwafaka a fi'lil muharram mutum yayi ƙoƙari ya kame kansa kar ya aikata haram Wasu bara ala ne idan ma za a cutar da kai ne saboda aikata haram ka yadda a cutar da kai amma ba wai ka aikata wannan haramun din ba idan kai haka sun mata kunu al-aqibatu fi dunya wal akhirah Allah zai baka agaji a nan duniya sannan kuma a lahira Allah zai baka taimako kama kanat rusuli wa atba'ihim yanda manzanni da mabiyansu suka samu taimakon Allah haka kai ma zaka samu don haka in ka dubi rayuwar manzon Allah da yayi a garin Makka bai taba da makafirai ba kuma Allah ya faɗa masa waddu law tudhinu fayudhinuna kullum fata suke kaɗan sassauta in kaɗan sassauta sun samu makama mazan Allah bai taɓa sassauci ba yana riko da gaskiya haka nan aka samu almuhajiru na wal'ansa baya ga zamanin manzon Allah in ka dubi tarihi za ka ga manubtuliya min al'ulama'i wal'ubbadi wa salihul wulati wa tujjari wa gairi ibn al jawziya ya ce Allah ya jaraba malaman farko ya jaraba masu ibada ya jaraba shugabanni na kwarai ya jaraba attajirai wa gairuhum Allah ya taimaka duk sun ci jaraba don in ka dubi rayuwar salaf kai ka sani sun fi mu imani Walan kana al'alamu la mahisa minhu albatta أفضى الله سبحانه من إفت... من من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم a nan. Allah ya ba mu labari da rayuwar duniya ba ta yiwuwa sai da fitina kuma babu makawa duk mutumin da ya imani Allah zai mai jarabawa to sai Allah ya rarrashe mu ga aya ta gaba yace man kana yarju liqa Allah kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah la وهو السميع العليم wato wannan aya kaman rarashi ne Allah yake mana saboda ya riga ya faɗa mana cewa babu makawa fitina na nan to sai yake rara mu mu daure Allah ka samu iya daurewa man kana yarju Allah wanda yake fatan ya gamu da Allah wallahi babu abin da ke da daɗi kamar haduwar bawa da mahaliccinsa babu abin da ke daɗi yake da daɗi kamar a ce ka haɗu da Allah tabaraka wata'ala domin wannan ita ce ni'ima mafi girma ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zarar ka sha'awar haɗuwa da Allah to shi ma Allah yana son haɗuwa da kai kana da shauki kana sha'awar haɗuwa da Allah Allah yana son haɗuwa da kai shi yasa manzon Allah yake son idan mutuwa ta zo to ya kamata musulmi ya dinga karfafa kwadayin ya hadu da Allah ka daina rinjayar da rayuwar duniya akan mutuwa a daidai wannan lokaci idan gabar mutuwa ta zo Allah madaukaki yake fadaitar da mu wato mu daure ma jarabawa jarabawa na talauci jarabawa na rashin lafiya jarabawa na imani ko rashin tarbiyya Allah ya jarabce ka ƴaƴanka ya zama to suna shaye-shaye wannan hikima ce ta Allah idan ka ga Allah ya taimake ka yayanka sun shiryu ba dabaraka bane ikon Allah ne idan aka samu akasi to jarabawa ce karka bar roƙon Allah da dagewa ta inda za a samu shiriya kuma ta inda za a ci wannan jarabawa wato Allah yana rarrashi mu mu daure mu jarabawar da yake mana wanda yake fatan haɗuwa da Allah sai Allah ya ce fa inna ajalallahi la'atin to ai lokacin haɗuwa da Allah yana zuwa inji Allah idan dai gaskiya ne kana fatar haɗuwa da Allah to ai lokaci na zuwa wa huwa samiul alim kuma Allah mai ji ne masani Allah yana jin duk maganar da muke kuma Allah masani ne ya san duk halin da muke ciki Allah ka ƙarfafa mana shauƙi na haduwar mu da kai kuma Allah madaukaki ka sa haɗuwar mu da kai ta samar mana da yardarka da kuma rahama mai dawwama a gidan aljanna mai Allah ya ce a gaba ومن كفر فإن الله لغني عن العالمين ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه duk wanda ya dage wannan kalma ta almujahada ba jihadi na makami bane ko da dai ana fassara ta da haka babu laifi amma ana magana ne akan ka dage wajen cin jarabawa shine Allah ya ce wanda ya dage to dagewar ya makansa ne shi dai Allah ya riga ya faɗa mana fitina babu makawa inna Allah la anil alamin shi Allah mawadaci ne game da talikai Allah baya amfana saboda ka ji tsoronsa ko saboda kamar biyayya wannan bai sa Allah ya samu riba game da kai babu duk wata ibada da muke duk wani aikin alkhairi da muke muna wa kawo da mu ne shine Allah ce wanda ya dage ya dage ne maransa bai yi ma Allah komi ba inna Allah la ganiyun anil alamin Allah ka samu iya dagewa sai ya ce gaba والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله مدوك جيش والذين آمنوا وعملوا الصالحات ودن سكي إيمان سكي أيكم قريب waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka ingantattu la nukaffiran na anhum sayyi'atin kaga kenan fitina tana zama alkhairi gare su eh, an jefa maka fitina amma bai raba ka da imani ba bai raba ka da aikin kwarai ba sai Allah ya to fitinar da muka jefa mar la nukaffiran na anhum sayyi'atin sai mu goge laifukan su da waɗannan musibu da suka same su saboda aka yi sa musiba kafara ce ga mumini kafara ce ga mumini saboda me kayi imani kayi aikin kwarai jarabawa da Allah ya maka ba ta sa ka halaka ba kayar da babu mai iya hakan sai Allah babu mai iya wannan abin da ya same ka face Allah kuma Allah ya ce to akwai riba kenan ga rayuwar mumini shi mumini Allah zai kankare mai laifukansa a dalilin musibu da suke samunsa sai Allah madaukaki ya ce kuma bayan haka wala najziyannahum ahsana allazi kanu ya'malun za mu saka musu da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa kaga kenan bayan Allah ya jefa maka fitina ka ci riba ba asara ba ce saboda bai girgiza imanin sau bai raba ka da aikin kwarai ba to sai ya zama to wannan fitina ba a yi asara ba fitinar da ta same ka a dalilin ta sai Allah ya kankare ma laifuka bayan ya kankare maka laifuka fa sannan ya baka lada a ranar tashin kiyama wato Allah yana nuna mana cewa fitina gare mu rahama ce fitina ga muminai rahama ce ibn al-qayyim jawziya yace fa daraba li muttaqi hadha al-alami ajala na in ka dubi rahama rahamar Allah tabaraka wa ta'ala da farko da yace dole sai ya jefa mana fitina a rayuwar mu saboda jarabawa ga imaninmu to rahama ta farko ita ce fitinar ba ta dawwama duk wata fitina in dai ta samu musulmai ne to wallahi in ka dube ta ka ba ta lokaci za ta wuce duk fitinar da Allah ya jefa wa muminai yana da ajali in ka ba shi shekara ɗaya biyu ya zama tarihi wannan rayuwa ce ta muminai wanda Allah ya tsara ta akan wannan tsari ibn al-qayyim al-jawziya yace fala budda an ya'ti karshen fitinar dole yana zuwa babu shakka saboda haka mutum zai ce maka ai arewa ta shiga fitina kai har abada ba za a dawo ba a'a ba gaskiya ne ba gaskiya ne idan Allah ya jaraba mumini yana sa mai ajali wannan ajalin yakan zo ya wuce sai dai a canza da wata fitinar kuma amma Allah bai dawwamar da fitina ga muminai ba zai yi ba to sannan kuma idan ma ana jefa maka fitina din yau a taba ka ta wannan gefe gobe a canza to ai akwai ajali na ƙarshe shine Allah ya faɗa mana man kana yarju lika Allah fa inna ajalallahi la'at da zaran musulmi ya mutu to fitina ta kare a rayuwarsa har abada kafiri shine wanda fitina bata kare kansa ba amma mumini iya wahalarsa duniya ce don haka yasa Allah ya faɗaitar da mu da waɗannan ayoyi guda uku man kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah la'at da kuma wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi da kuma walladina amanu wa amilus salihati lanukaffiranna an lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun to wannan Allah ne yake rarrashin mumini yana gaya masa cewa komi tsananin fitina akwai lokacin karewa ka dage ka dage kaga cewar ka ci wannan jarabawa sannan ka yi riko da imani da ayyuka na kwarai ka rika addu'ar ka samu lada da kuma kafara a dalilin jarabawa da Allah madaukake maka ibn al-qayyim jawziya yace saboda haka yasa in ka dubi addu'o'in manzon Allah wato shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wata gaba da ta zamanto akwai hadari idan Allah ya yi magananta gaba ta rayuwar al'umma mai hadari to ka samu manzon Allah ba za a bar wannan gaba ba sai ya ƙara addu'a daidai wannan gaba idan aka ce ga wata gaba nan ta fitina to ba za a bar wannan gabar ba manzon Allah sai ya karantar da mu addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam akwai addu'an da ya karantar da sahabbai wannan surar ta sauka ne tun annabi yana garin makka lokacin da sahabbai suke samun tsananin bala'i Allah ya jarabci as-sabiqun al-awwaluna da fitintunu da yawa a garin makka saboda haka zaka ga wannan addu'a ta zo ta hadisin Ammar bin Yasir amma bin ya karantar hadisin yana al-musnad al ahmad da sahihu ibn hibban Ya yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai addu'a addu'an da ta shafi fitina duk mutumin da ya rike wannan addu'ar duk wanda ya rike wannan addu'ar to insha fitina in ta zo haka za ta bashi ba za ta raba shi da imani ba da izinin Allah manzo Allah ya karantar da sahabbai na farko su ne waɗanda suka samu wahala a zaman makka kafiran makka suka dinga cutar da su wanda ya zo cikin sallah ka duba rayuwar ammar bin yasir har aka kai lokacin da manzon Allah ya rasu bayan rayuwar manzon Allah ya zama to ammar bin yasir babu sallar da zai yi ba tare da yayi wannan addu'a ba ammar bin yasir duk sallar da zai yi sai yayi wannan addu'a saboda fitina alƙawarin Allah ne kuma fitinan nan tana iya raba mutum da imani Allah ka tsare mu saboda haka idan aka samu addu'a daga bakin manzon Allah a ya kamata wannan addu'ar musulmi ya koye ta ya rike ta ya haddace ta ya dinga yinta saboda duk sa'ilin da fitina ta zo ta rabta bashi da imaninsa wannan addu'ar ita ce Allahumma inni as'aluka bi ilmikal ghaiba wa qudratika 'ala al-khalqi أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين wannan hadisin ya inganta yana sahihul jami'i sagir hadisi na 301 ai in ka dubi waɗannan ayoyi waɗanda Allah yake mana albishir yake karfafa mana mu daure mu ci jarabawa Allah madaukake yace man kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah la'atin to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as'aluka shauka ila liqa'ika Allah ina roƙonka ka zuba min sha'awar haduwa da kai sha'awar haduwa da kai ba kowa yake son ya hadu da Allah ba in zaka ce wa mutum kana son haduwa da Allah ce to ina son mutu kenan to wa yake son mutuwa to annabi roƙon Allah yake Allah ka bani sha'awar haduwa da kai wallahi duk mutumin da Allah ya mai arziki da wannan to ya samu babbar rabo shi yasa manzon Allah ya koyar da mu wannan addu'a sha'awar haduwar bawa ga Allah ni'ima ce wanda ya kamata a ce mu ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala don haka yasa Allah ya ce man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'atin fa inna la'atin mutumin banza baya sha'awar haɗuwarsa da Allah wai an ce kai sha'awar haduwa da Allah ba wai ana cewa ka roƙi mutuwa ba roƙon mutuwa ba daidai bane amma sha'awar haduwa da Allah abu ne wanda ya kamata ya zauna a zuciyar mumini saboda ba ka da wani masoyin da ya fi Allah ba ka da shi duk inda soyayyarka ta kai ga wani ba ka yi tunani ba ne in ka yi tunani ka san ɗan adam ba yi da kamar Allah domin idan Allah bai yi ka ba da ba san ka ba da Allah bai yi ka ba duk duniya babu mai saninka to kaga kenan ka da masoyi kamar Allah subhanahu wa ta'ala fa shauku yahmilu alal ala fi sayr ila mahbubihi ibn al-qayyim jawziya yace inda gaske ne a zuciyarka akwai son haɗuwa da Allah to za a ga ka dage ta wajen ayyuka na kwarai waɗanda Allah madaukaki ya yarda da su don haka in ka dubi ayoyin nan guda uku Allah ya jera su man kana yarju liqa Allah sai aka zo da man jahada sai aka zo da wallazina amanu wa amilus salihati ashe kenan mai fatar haɗuwa da Allah zai dage dole ya dage ya dage ya ga cewar ya ci jarabawa ya dage wajen imani ya dage wajen ayyuka na kwarai Allah ka sa mu iya dagewa Allah ka sa muna cikin waɗanda za su samu soyayyarka a ranar tashin kiyama to sai Allah madaukaki ya kawo mana misalin wata fitina babba daga cikin fitintunun har yanzu me yace ووصانا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك وإن جاهداك لتشرك بما ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون babu shakka fitina mafi girma ita ce na tauhidi to ka san baya ga tauhidi babu hakki mafi girma kamar iyaye saboda haka Allah ya yi alkawari zai mana fitincinu to ya yi fara magana akan fitina na addini to sai zo da fitina kuma ta iyaye kaga fitinar iyaye ita ce take bayan fitinar addini baya ga tauhidi babu wani hakki mai girma akan dan adam irin hakkin iyaye wa wasaina al-insana biwalidayhi hufna, mun yi wasiya ga dan adam ya kyautata game da zamansa da iyaye wannan ke nuna albarkan addinin musulunci musulunci yana dauke da albarka mai yawa musulunci ya zo da umarnin <clears throat> ya zo da umarnin ka kyautata ma iyayenka kuma duk inda aka yi maganar iyaye Allah madaukaki baya magana akan muminai kawai duk wacce ta haife ka tana da haƙƙi a kanka saboda ka a ƙa'ida ta farko kyautata wannan ya shafi kowa tunda Allah madaukaki ya ce wa sa insana bi walidai mun yi wasiya ga dan adam game da iyayensa husnan a samu kyakkyawar mu'amala don haka ba a la'akari da cewar iyayenka musulmai ne ba musulmai ba ne mutanen kirki ne mutanen banza ne allah ya ce dole sai ka kyautata musu wannan gabar mutane da yawa suna kuskure a kanta mutane da yawa suna kuskure a kanta kusan kullum muna samun tambaya da ka samu wani bai yi sa'an iyayensa ba baban shi ba mutumin kirki ba ne saboda haka sai ya dinga faɗa wa baban yana daka mai tsawa wannan haramun ne komai lalacewar halin babanka babanka ne kuma yanda ake son musulmi ya daraja babansa musulmi haka ake son kai ma ka daraja wannan baban naka ko da kafiri komai munin halinsa kuma ko da wannan mahaifin naka barawo ne ba ka guje mar yana nan a matsayin mahaifinka ba za ka canza shi ba Allah ya ce babu abin da ke tsakanin ɗa da uba sai kyakkyawa wa wasainal insana kaga wannan wasiya ce ta Allah idan aka kawo kalmar wasiya umarni umarni mai ƙarfi na Allah Ta wa ta'ala to sai Allah ya bayyana mana Allah madaukaki ya sani ana samun iyaye kafirai akan yi rashin sa'a sai a samu iyaye kafirai ko marasa son sunnar manzon Allah don ana samun iyaye makiya sunnar manzon Allah saboda ka zaka ga iyaye sun kira ɗansu mu daga yau sai dai ka aske wannan gemu ya ce wallahi gemu na aje ne saboda manzon Allah mu ba ruwanmu sai ka aske gemu kaga waɗannan iyayen makiyan waye makiyan manzon Allah suna nan jingim iyaye ne ba sa yadda ɗansu ya fito da wata siffa ta musulunci ba so ba amma da zai tafi salon a markito ya shigo gidan sai a ringa dare ai kuruciya ne eh, namiji da kitso tsinan ne wai sannan ana cewa kuruciya ne tsinan ne ne saboda duk mutumin da ya kwaikwayi tsinannu shi ma ya tara makansa tsinuwar Allah ran da za a ce dan musulmi ya koma kwaikwayon rayuwar kafirai Allah ka raba mu da wannan zamani cikin nasara da imani to Allah ya sani mutum yakan samu irin waɗannan iyaye kaga iyayenka ba su son Allah ko kajirai ne iyayenka ba su son manzon Allah to ya zaka yi a karka dauka zaka bar su ba zaka bar su ba suna nan iyaye kuma za a yi ta kyautata musu shine Allah ya ce wa in jahadaka idan suka dage maka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun sai kai shirka da ni abinda kai baka da ilimi a kansa fala totsai kuma karkabe su in ji Allah idan iyaye sun dage sai ka yi shirka sai ka saba ma Allah sai Allah maɗaukake ce to karkabe su kaga yadda za ka ci jarabawan kenan in ka ce bari ka bi su za ka faɗi ai fitina ce Allah maɗaukake ya ce sai ya mana to za ka samu wani fitinarsa Allah ya kama shi da iyaye ne kuma kafirai iyayen nan suna cewa dole sai ya bar musulunci ya yi kafirci Allah yake a'a fala tuti'hu karka bisu ilayya marji'ukum ai makomarku da kai da su zuwa gare ni ne saboda ka za ku mutu za ku zo ku haɗu da ni fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ni kuwa zan ba ku labarin duk abin da kuka aikata a rayuwarku to kaga ba daidai bane kai wa iyayenka biyayya akan sabon Allah mafi darajar kissa <clears throat> ita ce labarin sa'ad bin abi waqas wanda mun karanta shi mun karanta shi a tafsiri daban-daban kissa ce ingantacciya kuma abin ya faru tun annabi yana garin makka saboda haka yasa labarin sa'ad bin abi waqas yana daga cikin misalai na fitinar da Allah madaukake wa musulmai a lokacin da suke garin makka kafin annabi ya hijira da ya zo cikin al-musnad al-imam ahmad hadisin yana sahihu muslim akwai babin da alimamu muslim ya ware saboda bayanin falalan sa'ad bin abi waqas ya kawo hadisi na 1748 haka nan kuma hadisin yana sahihul adab al-mufrad yana hadisi na 24 da kuma musnad al-imam abi ya'la al-mawsili hadisin 770 sa'ad bin abi waqas da kanshi yace Allah ya saukar da ayoyi na alqur'ani ta dalilinsa akwai sahabban annabi waɗanda suka samu falala mai yawa Allah ya saukar da ayoyi daban-daban ta dalilinsu kamar sai na umar to haka na akwai sa'ad bin abi waqas sa'ad bin abi waqas yace Allah ya saukar da ayoyi na alqur'ani da yawa ta dalili eh, ta dalilina sai yace kana ummi mahaifiyarsa a farkon musulunci kenan a lokacin da ya karbi addinin musulunci sa'ad bin abi waqas yana saurayi sunan mahaifiyarsa hamnatu bintu sufyan hamnatu bintu sufyan a lokacin da sa'ad bin abi waqas ya karbi addinin musulunci halafat Allah ta akula ta tashraba sai ta rantsi ba za ta sake cin abinci ba ba za ta sake shan abin sha ba hatta ufarika muhammadan ta kira shi ta ce wani sai ka bar muhammadu in baka bar muhammadu ba ne kuma daga yau ba ci ba sha har in mutu kaga tsananin kiyayyar ta ga manzon Allah ɗanta ya bar annabi ko kuwa yunwa ta kashe ta hatta ya fura bidinihi wato dole sai ya kafurce mu wannan addini so kaga wannan babu shakka kiyayyar ta ga annabi ya kai makura wala ta ta'kulu wala ta tashrab ita ba za ta ci komi ba ba za ta sha komi ba sai ta ce masa bin abi wa kasau ai kunta tas'ami ai ka ce Allah na kuma ya muku wasiya bi walidaika ya ce ku kyautata ma iyayenku ko ba haka bane yace haka ne Allah ya ce ku kyautata ma iyayenku a cikin Qur'ani yace haka ne sai ta ce wa ana ummuka to ni uwarka ce wa ana amurka bi haza ni kuma abin da nake so shine ka rabu da Muhammadu ya kyale ta yana faɗa mata kalma mai daɗi saboda ba daidai bane ɗa ya gaya ma iyayensa bakar magana komi tsananin yanayi da aka shiga sai kyale ta yana ta rarashinta ina a haƙuri a ci a sha amma shi a zuciyarsa ya san wallahi dai ta mutu kai kaga kuma ba gaya mata zai yi ba tunda kalma mai kyau ya kamata tsakanin ɗa da uwa shi shine wasiyar Allah tabaraka wa ta'ala wa wasaina al bi walidai husna komi zai fito daga bakin ɗa ya zama mai kyau saboda ka sa'ad bin abi waqas yana rarrashin ta aka wuce rana daya biyu uku uwa ta fara suma sa'ad dai babu alamar zai bar manzo to akwai kanin sa'ad bin abi waqas da ake kiransa umara ya ruga ya ɗebo ruwa ya zo ya buɗe bakin ya zuba mata ta farfado tana farfadowa tana Allah wadaran sa'adu wato ta san ko da mutuwa za ta yi sa'adu dai ba zai bar manzon Allah ba shine Allah ya saukar da aya wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmu da za su dage maka akan sai kayi shirka da ni abinda baka da masaniya kansa wala goma. kada ka musu biyayya Allah madaukaki yace ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun makomar ku tana gare ni wato wannan ya zo tsakanin surori guda biyu gashi nan a suratu luqman eh, eh, suratu suratul ankabut sannan ya zo a suratul luqman aya ta 15 a suratul lukman wa wasfaina al-insana biwalidayhi maimakon a ce husnan din hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka masir sannan Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuṭi'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa kaga nan Allah yayi togiya Allah ya ce idan iyaye sun tirje sun naci sai an kafurce ma Allah Allah kar ce bi su amma zama da sufa a rayuwar duniya sahib kuma fi duniya ma'rufa zaman da za ka yi da su zama ne mai kyau ya kira ka baban na kai ce kai je ka sayo min kwalban giya ce baba an hana ai kai hakuri baba giya ba kyau haramun ne wannan bai hana ka kyautata mishi ba amma dai gefen giya babu shi ba za ka yi biyayya ba ba za ka yi biyayya kan sabon Allah ba shi ne Allah madaukake cewa in ja hadaka ala an tushrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala ihuma Allah madaukake a gaba yace bi sabila man anaba ilai idan iyaye makiya Allah ne ka rabu da su ka nemi masoyin Allah ka bi shi Sun ya ilayya marji'ukum ai makomarku gaba ɗaya tana gare ni bi unabbi'ukum bima kuntum ta'malun zan ba ku labarin da kuka kasance kuna aikatawa a rayuwarku ta duniya wato kenan akwai hisabi wanda zai auku a tsakaninmu da iyayenmu a ranar tashin kiyama akwai hisabi akwai hisabi saboda yaro ba kyauta ba ne, ba kai ka yi shi ba kuma da Allah madaukake ya ba ka ba kyauta ba ne, amana ce don haka akwai hisabi a tsakaninka da ɗanka idan ka hana ɗanka ya bi Allah akwai hisabi ibn hajar yana cewa ita wannan mahaifiyar sa'ad bin abi waqas hamnatu bintu sufyan ibnatu ammi abi sufyan yar baffan abu sufyan ne yar baffan abu sufyan walam ara fi shay'in min al-akhbari annaha aslamat shine ibnu hajar yace nayi iya bincike na game da labarai da aka rubuta na iyayen sahabban manzon Allah ya binciki littafan tarihi daban-daban yace amma wallahi ban ga inda aka ce ta musulunta ba kaga ya gwada ita wannan mata makiyar manzon Allah ce na iyaka amma duk da haka sai ibn hajar ce iqtaddatil ayatu alwasiyatu bil walidai abinda aya take karantar da mu an mana wasiya game da iyayenmu wasiyar da aka yi mana wal amra bi ma mu yi biyayya ga iyayenmu walau kana kafirai mu yi ma iyayenmu biyayya ko da kafirai mu kyautata ma iyayenmu ko da kafirai ne lakin idan amara bi shirki idan iyaye suka ce ai kafirci fa to a nan Allah da kansa ya ce fayajibu ma'asiyatuhuma fi zalika idan iyaye sun yi umarni a yi shirka a yi kafirci Allah ya ce karka bi su fi ha bayan ma ujmila fi ghairiha saboda ka in ka dubi ayoyin nan kashi biyu wannan ayat ta suratul ankabut wa in jahadaka tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun in ka dawo suratul lukuman aya ta goma sha biyar nan ma Allah madaukaki ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuqihuma nan sai Allah ya kara bayani wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilai wallahi babu addini kamar addinin musulunci Allah mun gode Allah madaukaki ya tsara musulunci da ilimi sannan kuma da adalci da ladubban da ba ka samu a wani addini yanzu duba yadda Allah ya tabbatar da haƙƙin iyaye baya faduwa ko da iyayen nan kafirai kuma Allah madaukake ce dole mu kyautata mu iyayenmu inda kawai za a samu darga inda za a samu sabani shine iyaye su maka umarni da sabon Allah karka bi su in ji Allah tunda Allah madaukake ya ce karka bi su in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa ilmun fala duk ayoyin nan Allah yana cewa karkabe su karkabe su to wannan ka'ida ce ba wa iyaye kadai bane ba wa iyaye kadai bane la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi ba iyaye kadai ba duk duniya in ji manzon Allah babu dan adam da za a bi shi a saba ma Allah kowaye saboda ka an baka misali ne da mutumin da ya fi daraja gare ka wanda shi ne mahaifinka Allah sai ya kawo misali da iyaye amma ka'ida ba wai iyaye kaɗai ba ne wanda ya zo cikin almasu atul fikiyya mujallar na 28 shafin 327 fa'atul makhluki na mimman ta jibu ta'atuhum ai akwai waɗanda wajibi ne ka musu biyayya suwaye dai ne iyayenka dole ka musu biyayya alkur'ani ya tabbatar da wannan da hadisin manzon Allah na biyu miji dole a yi wa miji biyayya alqur'ani ya tabbatar da wannan da kuma hadisan manzon Allah sai na uku wulatul amri shugabanni alqur'ani ya tabbatar da haka da kuma sunnar manzon Allah kaga a jere ne iyayenka mijin mace sannan kuma shugabanni dole a musu biyayya fa inna wujuba ta'atihim muqayyad ba wai biyayya bace a sake la bi Allah ya kuna fi ma'asiya in an samu sabon Allah cikin umarnin to ba za a ji ba saboda haka mace haramun ne ta yi wa mijinta biyayya akan sabon Allah mace ce za ka samu mijinta tana haila ya mata umarni yana buƙatan tarawa da ita sai ta yarda idan ta yarda babu shakka ta aikata haramun saboda abinda manzon Allah ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq jima'i cikin haila haramun ne haka matar da mijinta yana da mata biyu ko uku sai ya taho gidanta alhali kuma ranar kwanan kishiyanta ne ya zo ya buƙaci jima'i da ita ita ce ai mijinta ne babu laifi Allah tabaraka wata'ala ya haramta Allah ya haramta a yi biyayya akan sabon Allah to akan wanda dalili zai sa ta yi mishi biyayya ta saba ma Allah tabaraka wa ta'ala idan ta bi shi to da ita da shi suna cikin fushin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukaki ya hada mana ka'idojin na wanda sun zo cikin hadisan manzon Allah eh Allah ya ce wanda wannan inda za mu rike ya ishe mu hujja a rayuwa ya ishe ka gane cewar biyayya ba ta yiwuwa sai idan an yi ta akan umarnin Allah tabaraka wa ta'ala aka suratu shu'ara aya ta 152 mai Allah yake Allah madaukaki yake wala tuti'u amral musrifin alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun kaga wannan ka'ida ce wala tuti'u amral musrifin kada ku yi biyayya ga umarnin masu barna waɗanda suke fasadi a doron ƙasa ba sa gyara kaga wannan umuman ya shafi kowa saboda haka umarni ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana babu wani shugaba wanda zai bada umarni umarnin nan ya saba ka'ida sannan a shi idan an bi shi an saba ma Allah tabaraka wa ta'ala al-imam al-qurtubi abul abbas al-tahin sa al-mufhim lima ashkala yace innal umara asharquhum shugabanni ba a ce a bi su haka nan kurun ko da sun yi zalunci ba akwai sharaɗi game da biyayyarsu an ya kunu amirina bima yaktabihi ilmu shugaba ya ba da umarni wanda ya dace da hankali umarnin da ya dace da shari'a wa ka kana umara'u rasulillah in ka koma a zamanin manzon Allah haka zaka samu idan ka koma zamanin manzon Allah zaka samu haka ne ai annabi ya naɗa wa sahabbansa kwamandoji an tafi yaki idan mutum soja ne musulmi a yau ya kamata a ce ya yi koyi da soja na zamanin manzon Allah ba wani soja da yake amurka ko korasha ba idan soja ne kai an baka umarni sai ka dubi rayuwar manzon Allah ya yi kake. ai annabi ya tura sojoji ya nada musu kwamandoji misali akwai hadisin imran bin husayn wanda ya zo da la ta'ata li ahadin fi ma'asiyatillah ya zo kuma da riwayar la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq fi ma'siyatil lahi tabaaraka wa ta'ala uh, yana sahihu jami sagir hadisi na 7520 akwai kuma hadisin sayyiduna ali ibn abi talib saboda wannan hadisi da ya zo da cewar la ta'ata li makhluqin ya samu riwaya kamar guda hudu kuma dukkan su sun inganta daga manzon Allah akwai hadisin Imran bin Husayn akwai hadisin Sayyidina Ali hadisin sayyidina ali shi ya bamu misali sayyidina ali ya ce ba'afan nabiyyu sariya an taba samun lokacin da annabi ya kirawo sojoji ya zazzabi sojoji ya tura su za su tafi yaki fasta amala rajulan min al dama annabi idan ya shirya mayaka to yana zaben kwamanda a bayan garin madina sai ya zaɓi wani kwamanda na waɗannan mayakan yana cikin al'ansa wa amarahu an yi yuti'uhu kafin su tafi sai manzan Allah ya ce to kun san hakkin shugaba amar biyayya ya gaya wa sauran sojojin saboda ka in ya muku umarni ku bi shi to ana nan suka kama hanya suka tafi shi wannan kwamandan ana nan sai wani abu ya bata masa rai da ya samu bacin rai in ji sai ya tambayi sojojin alaita amarakumun nabiyyu an tuti'uni ashe annabi ba ya ce kuma biyayya ba kalubala suka ce lalle ku an yaka sai ce to abin da nake so da ku fajma'u li hataban ku je ku taro min kirare saboda haka suka je suka tara kirare ba jama'u an tara kirare sai ya ce fa na ran ku kunna wuta ma wannan kiraren fa ha suka kunna wuta wuta ta haɗu. sai da ta ja aka samu gaushi sosai sai ya ce ha duk ku shiga wutan nan to kwamanda ya yi umarni ga soja ya fada wuta fahammu sai zama an samu shakka sun rabu kashi biyu wasu na ganin tofa annabi ya ce mu yi biyayya saboda ka sai aka yunkura idan mutum ya tuma zai fada sai wani ya kisgo shi sai ce akwai kuskure a wannan fahimta ya kamata mu yi tunani ya kulu na farar na ilan nabi aka samu mai hankali sai ya ce to ku tsaya wai shi me yasa muka zo ma muka musulunta me yasa muka bar addinanmu muka bar jama'anmu muka dawo ga manzon Allah ai saboda kar mu shiga wuta ne to idan za mu fada wutan na ai hijiranmu ba ta yi ba ana na wasu na cewa amma lalle ko wannan fahimtar akwai alama gaskiya ce suna ta muhawara ba a samu maslaha guda ba har dai wuta ta mutu har aka wayi gari shi wannan kwamandan nasu hankalinsa ya kwanta sai ce mu tafi abin mu kawai to magana kamar ta wuce ashe maganar babba ce an dawo labari ya iso ga annabi sai manzon Allah ya ce wallahi law dakaluha ma kharaju minha ila yawmil qiyamah da sun shiga wutan nan to wallahi da basu fito daga cikinta ba har tashin kiyama da sun shiga wannan wuta to ba za su fita ba wato manzon Allah yana cewa da sun shiga wannan wuta to ba sa fita daga wannan face sun shiga babban ta ranar kiyama kaga kenan madawwamin su kenan wutar jahannama shine sai manzon Allah ya faɗi ka'idar a ƙarshe ce innama ta'atu fil ma'rufi <clears throat> ai biyayya ta shafi sanannen abu ne na hankali wanda hankali ya dauka yaya shugaba zai baka umarni umarnin da ya saba ma Allah sannan ka bi shi kaga annabi yana tabbatar mana idan umarni idan aka samu kwamanda ya ba da umarni umarnin nan ba na gaskiya ba kai biyayya to baka da uzuri a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisi muttafaqun alai yana sahihu bukhari yana sahihu muslim al-imam bukhari ya kawo shi babu sam'i wa ta'ati lil imam ma lam takun ma'siya sai Allah madaukaki yace walladina amanu walladina amanu wa amilu salihati lanudkhilahum هم في الصالحين الله سبحانه وتعالى يساك ميميت وانا آية سبو دراراشي duk wannan fa muna magana ne akan fitinar da Allah ya alkawari zai jefa mana ita Allah ka samu iya jure ma wannan fitina Allah ka samu tsira Allah ya ce waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka ingantattu lanudkhilannahum fi salihin mun yi alkawari za mu shigar da su cikin mutanen kwarai wato in dai ka dage fitinar da Allah ya jefa a maka <clears throat> jarabawar da Allah ya baka kai kokari ka ci wannan jarabawa ba ta raba ka da imani ba to Allah ya alkawari zai hada ka da annabi Muhammad a bayan ka mutu zai hada ka da annabi Ibrahim alaihi salam ya hada ka da annabawa da siddiqai da shahidai da bayan Allah na kwarai shi yasa Allah ya ce lanudkhilannakum fi salihin ashe kenan idan mutum Allah ya mai jarabawa na fitina ya ci ladansa tana da girma idan ka mutu sai Allah ya dauke ka ya hada ka da jama'ar da suke tare da manzon Allah Allah ka samu iya cin jarabawa to sai Allah ya kawo wata fitina kuma har yanzu wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر ليقولن الذين آمنوا ولئن جاء نصر ربك من ربك ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن ما كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين wa minan nasu daga cikin mutane man ya kudu amanna billahi wanda ke cewa mun yi imani da Allah to dai muna nan akan ka'ida ta jarabawar wannan Allah ce fa idza uziya billahi to idan Allah ya jefa mai jarabawa fitina sai aka dan samar fitina da ta shafi addini ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi fitinar mutane sai dauke ta tamfar azabar Allah tamfar azabar Allah wata akwai mutumin da jarabawa na aqida yana daukanta yana da tsanani baya cin wannan jarabawa wato abinda annabi da eh, Allah yake karantar da mu anan idan Allah subhanahu wataala ya sa maka wata jarabawa a hanyar da'awa to kai hakuri da wannan jarabawa kar ka mai da wannan jarabawa ta zama kamar azabar Allah wata wannan shi yake nuna cewa fitina da Allah yake jeho mana ba azaba bace rahama ce ba azaba bace hatta kisa za a kashe mutum za ka ɗauka azaba ce ba azaba bace jarabawa ce rahama ce duk wata fitina da ta samu mumini ba azaba bane domin idan ka ce azaba Allah yana wa mutum azaba ne a matsayin horo to eh, fitina da Allah yake jehowa ga muminai ba azaba ba ne jarabawa ne sannan kuma wannan jarabawar ƙarshenta ta kai mutum ga gidan aljanna Allah ce wala in ja'a nasrun min rabbika idan nasara ce ta zo la yaquluna zaka ji suna cewa inna kunna ma'akum mu tare da ku wato akwai wanda imanin sa ba gaskiya bane yana tare da ku ne idan tafiyar ta yi daɗi amma idan tafiyar ta fara wahala sai ya gudu wannan ma ya zo cikin bayanin ibn qayyim jawziya a littafin zadul ma'ad yana mujallal na uku shafi na goma sha hudu don haka jarabawa tana nan fal mu'minuna li basiratihim farru min alami azabillahi ila al iman su mu'minai saboda kamalar basirarsu duk sa'ilin da Allah ya jarabe su to kokari suke su yi riko da imani da aikin kwarai wato abin da Allah yake karantar da mu idan bala'i ya zo to kar bala'i ya rage maka aikin kwarai kada a samu dalilin bala'i ka daina zuwa sallar jam'i dalilin bala'i ka daina sadaka ka daina mu'amala saboda imaninka yana raguwa idan ka rage eh, aiki kaga kenan fitinar ta zama dalilin asara gare ka shine Allah madaukake ya ce awalai sallahu bi a'lamu bima fi suduril alamin ashe Allah bai fi kowa sanin abin da ke kirazan talikai ba Allah ya san abin da ke kirjina ya san abin da yake kirjinka ya san manufar kowa saboda ka mu yi kokari mu gyara zukatanmu sai Allah ya sake tabbatar da wannan alkawari da ya mana a farkon sura me yace wala ya'lamanna Allahu wallazina amanu wa la ya'lamanna al-munafiqin Allah ya sake jaddada wannan alkawari in ka duba farkon suran ya faɗa a farkon sura ya faɗa ya sake maimaitawa a wannan aya da muka karanta aya ta goma sha ɗaya. wala ya'lamanna Allahu na amanu wala ya'lamanna almunafiqin lallai ne Allah zai san waɗanda suka yi imani kuma lallai ne Allah madaukaki zai san munafikai kaga kenan jaraba wannan dai ba makawa dole sai ta zo kuma abinda ake so dama jarabawan shine Allah ya ga mutumin da yake da imanin gaskiya shin fitina tana raba ka da shi domin akwai mutumin da za ka ga ana harka ta addini ana tare saboda yana da kuɗi da zaran ya laluba aljihunsa ya ji babu kuɗi to tafiyar ba da shi za a yi ba wani za ka ga ana tafiyar tare da shi saboda ana samu amma idan aka daina samu to sai a bar tafiyar tare da shi to kaga nan duk mutumin da fitina ta rage mara aiki to babu shaka yana tare da alamar nifaq ne Allah yake wala munafiki na lallai ne Allah zai san munafikai mun yi magana a baya malaman sunna sun yi bayani game da ilimin Allah ilimin Allah kashi biyu ne wannan ya ta bayanin ibn taymiya a littafin ar-raddu ala al-mantiqiyyin shafi na 511 ilimin Allah kashi biyu ne akwai ilimin Allah na farko wanda shi ya tsara duk abin da zai auku a duniya ya tsara ya rubuta ya hukunta wannan shine ilimi na farko ilimi na biyu fa shine idan abin ya auku wannan shine ilimi na biyu to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sanya hisabi yana kasancewa ne akan ilimi na biyu ba na farko ba ilimi na farko Allah ya san komi ya riga ya sani saboda ka ya san abin da za ka yi yaushe za ka mutu makomarka duk ya sani amma wannan ilimi na farko ba a kansa ne Allah zai hisabi ba Allah zai yi hisabi ne akan ilimi na biyu ilimi na biyu shine Allah ya kaddara gobe alhamis abu kaza zai auku da kai to ai gobe ba kai ba shine Allah yake cewa to Allah zai sani me ke faruwa gare ka a goben kaga kenan lokacin bai riga ya zo ba wannan ilimi na biyu ne kuma akan wannan ilimin ne Allah madaukaki zai yi hisabi gare mu baki daya don haka in kana duba alqur'ani zaka ga wannan tsari ya zo ta bayanin ibnu qayyim jawziya a littafin zadul ma'ad mujallal na uku shafin 200 da kuma bayanin ibnu al-arabi a littafin sa ahkamul qur'an yana mujallal na shafi na 429 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب